wanda za su rufe Dr. Eh, Idris dutsen tanshi baki ya daina ya daina maganganun da yake yi wanda bai dace ba a kansu. Sheikh Dr. Abubakar Maɗatai ya bayyana wannan sirri ne ta hanyar yadda za su rufe masa baki wanda ya tabbatar da in dai suka suka yi wannan abu suka yi wannan abu to bakin ba zai ƙara magana a kansa ba. Ya ba da liket ne ta hanyar yadda za su bi da shi tun da ya ƙi yadda a zona mukabala da su. insha Allahu ba tare da bata lokaci ba yanzu za mu kawo muku bayanan shek da abubakar maɗakitai na wannan liket na sirri da ya bawa su kungiyar izala jos da ya tabbatar musu da cewa lallai abin da ya kamata su yi kenan inda ya suka yi haka bakinsa zai rufu ba zai ƙara wata magana ba insha Allahu yanzu ga shek da Abubakar Madatai na da wannan liket ɗin tare da kuma wasu sirrika wasu asirai na Dr. Idris Dutsen tashi da ya tona a yi sauraro da kallo lafiya. Eh, ashe yin abu ne na girmamawa ne in ka faɗe shi ka faɗe shi ba ba laifi ba ne ba. Domin da anan wajen yanzu da ka ɗauka yau wani babban malami ne a cikin ɗariƙa tijjaniya. Sai kawai sai wahadahu la sharika lahu za a ce a ɗan bid'a. Ka zan taimake magana bid'a nan ko? Ka ce da wani ɗan bid'a ba. babu shi fa a cikin karatu ba, Ba shi fa. yawwa da ta saka ce wani a aikinsa akwai bid'a to wataƙila ya zama to an duba an ga bid'a ce bid'a ta tabbata bid'a amma kawai abin da ya to kawai ra'ayinka ba shine bid'a ba ra'ayin wani kuma shine bid'a to ai kuma wani kai kuma kai ne kallaka ne dan bid'a <laughs> ko ba haka bane ba to su zaka wannan shigantaku ne kawai wannan kuma dina cikin abin da ya lalata mana harkar harkar harkar ilimin ma ta lalace baki da wallahi yana da ciki domin jama'a ma auna duk yau an daina bo'azi akan abin da ya cancanta an dauko bid'a bid'a bid'a bid'a har ma suna ɗauko wani asari daga wato ƙila suna kai shi zuwa ga Abdullahi dan Mubarak kuma ko wa ifa wannan wannan lafazin ai lafazin ne wanda ke wato eh, bai dace da wannan zamanin ba me lafazin wai wai shi bid'a ana ji ko abin da suke cewa wai ita bid'a shedan ya fi ta ma fiye da sabo a wata wani wani kaulin kuma Allah baya barin dan bid'a ya tuba to wai duk wannan magana Allah ne ba su yau idan an ce yau ƙarshen wali daga waliyan Allah daga cikin waliyan da su ba suke faɗa an ce shi ya faɗo wata magana za ka ce ma an zala lajin su wa ya faɗe shi amma sai kawai ku ɗauko wani zance wanda ba Allah ya faɗa ba annabi ne ya faɗa ba sai a ɗauka kuma a ɗabbaka shi akan musulman duniya yau shi kenan an zo an sa rigima tsakanin musulmai wannan ko tunani mutum baya yi kullum an rarraba mutane azab yanzu ko wannan musulmi suke faruwa a cikin ashabul ausa din nan yau an ce ana rigima kan tura labi lafiya suke zaune kafirai lami lafiya suke zaune amma musulmai da ka kalli wannan wannan dan bid'a ne baya cin abincin wannan baya kaza wannan baya kaza wannan ina ci gaba a cikin addinin musulunci a wannan abu wannan wannan wannan shagantaku ne wallahi yaushe annabi zai alfahari da kai kai kullum kora mutane kake yi ina addinin wannan kuskure ne babba ba za ka yi zafi ba sai akan dan uwanka musulmi kai da ake so dindin da muka zai annabi ana ba da labari cewa annabi sallama za ga wato eh, in tafakat juhu misali annabi yana magana za ka na magana a tsoron Allah a bar zunubi a yi kaza a gyara kaza a gyara kaza amma yau in ka ji jijiyar mai hudu ba tana tashi to yana rigima da dan uwansa musulmi an ci gaba kenan ko an ci baya kuma ga mafi yawancinsu duka daƙiƙai ne yanzu wannan ba gida da zai zauna ya zauna ya maka awa bi ina hausa ya maka sakan dan minti minti ya maka maka minti daya na larabci ko minti biyu ala inna alwaqta qad daka saboda haka alwaqta qad ai kamata yi su wayannan yan izalar da suke wannan magana ma ku kyale shi ku ce ya karanta muku wannan hudubar da yake ta awa biyun nan yayi ta da larabci yayi ta da larabci kawai muqabala ta kare kawai a samu fitinanne a cikin al'umma fitinanne nan nake magana farkon maulidi akwai magana ma da badarat min ko cewar na yi magana akan almunabaza bil alqab na cewa ya kamata a daina ko kuma sai gashi wani ma na yi ko da ke dai na nakalto ne daga wani ko yana cewa da tare ba shakka ba alade bane mutum ne ko ba haka ba Allah ce wa laqad karramna bani adam saboda haka Allah ya baka hakuri yawa kai Dr. Idris Abdul Aziz babu shakka mutum ne ba alade ba ba dabba ba to amma dai babu ne a yau da muka sani irin ka. babu ne a yau cikin al'umma musulmi a Najeriya irin ka baka bar lasa giratan wala kabirata kuma ba mu taba ganin wannan ta da jijiyoyin wuyan naka akan kafirai ba sai akan yan wanka musulmai a yanzu misali abin da ya faru a Gaza kowa dai yana ji ana kashe Palestine ana kashe musulmai arna da yan kasashe ma na wanda suke ba na musulmai ba suna ta wato suna fitowa su fito na fito ba su yadda ba ana cutar da musulmai ana cutar da insaniya amma yau wai kai musulmi ne wai fa adawarka wai kai musulmi ne kana cewa a zalimai ne guda biyu saboda yan shi'a ne su kuma wai daga baya ka ce yaushe ne faɗa a gidan har da a ba sallacin Allah ba har da zagi aka sami yan zamani suka ɗauko suka ce to ga inda ka faɗa suka na masa gurin ne faɗa kuma sai ka ce shi sa irin wannan suna nan yayi shiru saboda me gauga wanda suke gabansa ba wata magana a kansu shine magana abin takaici, ana sai to shi kenan, na yi na faɗa yanzu na janye to shi ba wannan magana ka ku manta lokacin da i magana da nake da amsa a kansa nake magana cewa farkon farkon maulidin nan Allah ya sa mun samu nutsuwa cikin maulidin mu so kuma suna can suna ta rigima da junansu ai kaga daga baya wai sai ga sura cewa a ai yanzu an samu sulhu saboda haka yanzu shi an samu wani ya shiga tsakani yanzu shi ga shi an samu sulhu tsakanin shi Dr. Idris da kuma shi Malam Abdulhab Abdullah malam zabawa ya ce idan ya warke da rashin lafiya zai fito yi jawabi to har yau kai ka taɓa ganin sulhu ɓari da duk sulhun duniya ɓari biyu ake yi ai yanzu idan sulhun gaske ne in ba makaryata bane wayannan mutanen kamata yi sai ya fito kuma Abdulwahab sai ta jama'a da na ce yan uwa yan tijjaniya yan uwa musulmai to yanzu ba yan uwa bane na ne irin yadda kake dawa shi ne sulhu to yayin da bai haka ba wannan ba ba wani sulhu tsakanin wannan eh mal Abdulwahab mutum ne mai hankali ne tsatsi amma kai kuwa ɗaya daga abokanka na yanzu ya tabbatar da cewa sai an kai ka asibitin mahaukata an gwada ka wannan wannan na hoton ba shi ayya faɗa ya ce hudubar da yake wannan doguwar ba huduba ce wadda Allah ya ce ka aiki niki ba huduba ce zaka iya surutunka zaka iya zuwa kasuwarka zaka iya komai in yana huduba to dama ya zai wace irin huduba ce wannan kai ka taɓa yin hudubar da ana zaune ana magana kai wani me kace wani ma inda maka shifta kana huduba ana hausa ana rashin mutunci ana kama ka tsegumi wannan su suka cuci mutane a cikin addinin musulunci billahi alazim ba in kana jin cutar al'umma a musulunci to wayannan mutanen ne babu ba ba zaman lafiya kwata kwata kun dauke kimar ilimi da kimar malamai kun yasar kuma billahi allazi la ilaha illa huwa kaga ahlari ahlari da za a dauko shi a ba dakta Idris Abdulaziz wallahi ba zai iya karanta shi ba billahi allazi la ilaha illa huwa in kuma zai iya to ran da duk ya shirya ni ina da falle ɗaya a ciki da za mu karanta da shi ina karantawa yana faɗa a duk inda yake wallahi azim ba zai iya ba ba bangaren sa bane ba to kawai ga yadda ilimi yake an an wulakanta shi an koma wani abu daban zakin yan uwa haka magabatan mu suka ringa yi magabatan mu suke wannan abu ba su iya ba yanzu misali ka duba lafazanta wanda za ka gane kullum ya na ahlal islam wa yatrukuna wa yad'una ubadar asnam yanzu da aka zo a Kaduna nan duk wani musulmin kwarai wannan abin ya girgiza shi muna jin da yawa daga cikin yan izala ga sunan til har wannan malam abba abba amar yake kowa ne ne wannan wanda malam abba yake cewa mai gima a makogaro kana jin jawabinsa ba yayi jawabi mai kyau cewar lallai ne wa'annan mutane sai an fito an biya su diyya su an cutar da su an cutar da yan uwanmu malam mm, samson sakwata nan shi ma gashi ya fito yayi magana ya ce an cutar da 'yan uwan wato wannan ka lura abin da fara ka nan ya haɗa al'ummar musulmi duka amma da ke shi ba mutumin arziki ba ne me yake cewa ya ce ba wata shahada da suka yi ba shahada ba ce ba dan uwansa abin abokin burmansa na Kano shi kuma ya ce a suna kan bid'a saboda haka su suka janyo kansu wannan musiba ta abin da suka kasa ganewa da shi mai cewa shahada suka yi bar mu tambaye ka idan mace ta je ta yi cikin shegi ta zo haihuwa sai ta mutu da wannan cikin saboda naƙuda me ta yi ai kikanci da jahilci ya musu yawa annabi ya gaya mana cewa wal mar'atu tamutu ala jumai mace ta mutu lokacin take yin nakuda ko bayan ta haihu ko kafin ta haihu ta shahada tana cikin ashwada wasu batu to amma wannan ba haramun ba ta je ta aiwatar zahiri wanda babu wanda ke kwanto to yaya wannan da kai ne ba ka yarda da abun ba shike kenan kawai sai zama ba daidai ba shahada ba saboda kai ne wa'annan mutanen aka zo aka zuba musu wuta a kashe mutane kana jin nama mutane ana fito shi ciro shi daga cikin daga cikin bishiyoyi saboda rashin imani da rashin tausayi to irin wa'annan mutanen wallahi na faɗa a wancan lokacin cewar wajibi in dai ana son zaman lafiya wallahi sai an kama mutanen nan musamman shi wannan da da su a kama shi a miƙa shi wajen hukuma ta yi sa. domin wannan jawabin da nake bada wai na ce ya kamata eh, shi balalau ya sauka a shi balalau ai jagoran izala ne izala mai rajista kuma kowa ya san ita izala a farkonta ita ce jagora duk wanda suke awai alusunan nan ai a ƙarshen ta suke duk da awa ce ka zama sai a ah, ni ba dan izala bane ni ahlus sunna ne wata ran kuma zaka ce mashi dan izala to ai wannan shine mu magana da nake faɗa ba yanzu kullun nan muna magana mun taba kai wani dan izala wai ahlus sunna ne shi ashe mun yadda ahlus sunnah ne yaya mu da muka san muna karanta idatu dujunna fi itiqad ahlus sunnah muka san su waye ahlus sunnah din tun kafin muhammad dan abdul wahab sai kuma abu a ce mana ga wasu wasu ne ahlus sunnah yanzu ai wannan abu a fili yake saboda haka muna magana akan izala bizat batan tun asalinta kuma wannan abin a fili ya zagi yan izalas yanzu fantami ya kyale shi yanzu shi wannan yan izalas nan da suka fara karatu nan baka ji kullun suna ta jawabi ba ya zagi wani ya zagi wani ya zagi wani wanda su ba izalar masu ke dawa sannan suke dawa ya kuma dawo kan yanzu izalar jos da izalar kaduna to ka gaya min wanda zai zauna da shi lafiya ta wannan wannan wata musifa ce ai maganin wannan kuma ina maimaita mana wallahi da mai karatu ne ba za a yi wannan abin ba amma wanda yana da yana da yana da yana da imkaniyar da zai al'amura ba karatun dole sai yayi haka sannan za a gane shi yanzu ba dan bayyanar social media nan ba wai sai wai sai shi kafin wannan lokacin so amma yanzu da yake an samu social media shi sa za ka yi ta abubuwa kala kala ba wannan shine tashin hankalin ba ma gudun duk wani ɗan izala da zai sa ya yi magana a mai masala ma kuma wannan abu ne a bayyane ma min ahadin illa radda wa rudda alaihi ba ɗaya sai a masa raddi sai ya to wannan ba matsala bane amma ka zama ɗan adam ka zama ɗan adam ba wai ka zama kawai kai kullum kai ne a sama ba kuma ra'ayinka shine ra'ayi yanda yanzu misali duk lokacin da aka samu ba daidai ba ka faɗi ba daidai ba to ka gyara ba ko ba haka bane to ai babu wannan kwata kwata wannan akwai gyara a cikin safarai To ‘yan uwa, alhamdulillah Sheikh Dr. Abubakar Madate Kano kenan a yayin da ya fito ya bayyana wa kungiyar izala jos wani sirrin liket wanda za su rufe wa dr idris dutsen tanshi baki akan maganganun da yake fitowa yake faɗa a kansu tare da tunda yake da a zauna dogon mukabala to ga abin da za su yi kenan wannan ta zamo a matsayin mukabala inda ya bayyana cewa lalle kawai kuduba sallar juma'a da yake yi ta doguwa ta da hausan nan kawai ita zai fito ya fassara musu ita da larabci shi kenan an gama tare da nuna duniya cewa kuma shi ya rantse da Allah ko a halari Dr. Idris Dutsen shi ba zai iya zama ya biya ya fassara daidai ba da sauran abubuwan da ya kawo na tona asiri Allah ya kyauta Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya gaskiya ce ya mu ikon binta a ci gaba da kasancewa da wannan mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don waro da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu